ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم يزونر دي إيا ينسى أكن كرغر دي yake zama sai iyayensa da ‘yan uwansa su goma sha ɗaya suka gaishe shi ta hanyar yi masa sujjada, sujjadar girmamawa ba ta bauta ba, domin tabbatar da lamarin Allah kamar yadda ya zo a mafarki. Don haka ne annabi Yusuf ya ce wa babansa, Wannan gaisuwa ta sujjada da kuka yi min ita ce fassarar mafarkin da na gani a baya, kuma na baka labari lalle gashi Ubangiji na ya tabbatar da shi da gaske kuma lalle Ubangiji na ya kyautata min yayin da ya fitar da ni daga kurkuku kuma ya taho da ku daga ƙauye bayan shaidan ya bata tsakanina da 'yan uwana lalle Ubangiji na mai tausayawa ne cikin tsara abin da ya ga dama kuma lalle shi mai cikakken sani ne ga halayen bayansa kuma mai hikima ne a cikin tsarinsa